level. Allah ka naɗe ta kai muna gaba da next level. Wa next level. Wa next level. Kai da kan ta alaran ma. Wa next level. A cikin next level ne. Wa next level. Litan mai tana naira tamanin da biyar. Wa next level. Ta koma ɗari da arba'in da biyar. Wa next level. Shinkawa. Wa next level. Buhu yana dubu takwas da ɗari biyar yau gashi dubu Wannan lebuwan. Goma sha bakwai da ɗari biyar. Wannan lebuwan. Muna cikin bala'i. Wannan lebuwan. Dama bala'i ne. Wannan lebuwan. Kaga dogo mai nas lebul. Wannan lebul. Ya turma ya mu cikinsa. Wannan lebul. Yanzu ma an ce talakawa dole ne mu biya haraji. Wannan lebul. Mai hawan keke. Wannan lebul. Shi ma zai biya haraji. Wannan lebul. Mai hawan mashin. Wannan lebul. Shi ma zai biya haraji. jaki. Wa Nestle Shin dakanta alaran ma Nestle ɗin ga uwarka ta da baka iya hudunta da ƙarfi.